Assalamu alaikum barkanmu da sake samun labaran kafaran. mai girma mataimakin shugaban kasa Yemi Usman. Wajen na duba tsayawa a fagen siyasa daban. Lissafin Tinubu zai tafi jama'a barkanku da samun labaran kaftan mai zuwa kai tsaye daga studiyon magarin ondo sunana umi muhammad nake cewa a yi sauraro lafiya gwamnatin tarayya ta ce a shirya ba da aiwatar da manufarta na tabbatar da tsarin tantance masu amfani da lambar ta ƙasa yayin da wa'adin tantancewar ya ƙare a jiya gwamnatin tarayya ta bayyana wannan sabon ci gaba a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa mai taken gwamnatin tarayya ta buƙaci 'yan ƙasar da su hada nin zuwa sim ba tare da bata lokaci ba duk da hakan ta baiwa wasu amfani da hanyoyi sadarwa kwanaki biyu don tabbatar da cewa an hada sim ɗin nin da su a halin da ake ciki yayin da ya yanke zantawa da maneman labarai jiya a lagos shugaban kungiyar masu lasisin sadarwa na nigeria wato mr gwenga adebayo ya bayyana cewa tsarin sim ɗin nin yana samun ci gaba a cewarsa tun lokacin da aka kafa cibiyar a da'adar kasuwanci da ke aiki a masana'antu kungiyar motsa jiki ya samu ci gaba ya kara da cewa sakamakon a yayin sim din nin zai kasance abin dogaro kuma mai inganci da ƙasa baki daya. wata babbar kotun tarayya da ke birnin tarayya ta armta hukumar babbar birnin tarayya karba asibitin garki da ke ƙarƙashin kulawar asibitin nisa primary limited mai shari'a wato charles agwaza ya ba da umarni na wucin gadi ne biyu bayan wani kuduri da kamfanin nisa premier hospital limited ya gabatar wanda ya shafe shekaru sha biyar yana tafiyar da asibitin a cikin karar da aka shigar mai neman ya nemi umarnin hana ministan fct da fcta ko kuma wakilansu aiwatar da wasikar da suka rubuta a ranar 1 ga watan maris shekara ta 2022 kan yarjejeniyar rangwamen tsakanin fcta da premier nisa a hannun babban asibitin garki har sai an yanke hukunci na motsi a kan sanarwa ko yaya kotun daga baya ta sanya ranar 6 ga watan afrilu shekara ta 2022 don sauraron karar bayan karewar umarnin farko i zuwa fagen kasuwanci bankin duniya ya ce ya ware dala biliyan 100 domin tallafawa mata a jami'o'i shida na nigeria Wani kwararre kan arkokin ci gaban al'umma a bankin duniya wato Michael Ilesami ne ya bayyana hakan a jiya. A yayin da ake gudanar da hayyukan mata na Najeriya a Abeokuta babban birnin jihar Ogun Ilesami wanda kuma shine tsak leader na aikin NFW ya lissafa jami'o'i da suka hada da Ogun, Abia, Akwa kebi Kebbi da Taraba da Niger. a cewar cewarsa shirin wani shiri ne na gwamnatin najeriya wanda aka tsara shi domin baiwa mata damar samun 'yancin cin gashin kansu ta fuskar tattalin arziki kuma bankin duniya na goyon bayan shirin gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta fara aiwatar da dokar ana ingancin taki ta ƙasa shekara ta 2019 a cewar gwamnatin an yi hakan ne domin tabbatar da cewa za su iya bin diddigin masu noma masu fitar da kaya masu siyar da taki da masu rarraba takin zamani ministan noma wato muhammad na nono ne ya bayyana hakan a lagos ya kara da cewa gwamnatin tarayya ta fara yi wa duk wani dan wasan taki na kowane fannin rajista a kasar nan za mu leka zuwa kasashen waje hong kong ta mayar da martani da fuskanta kan abin da ta bayyana da zarge-zargen marasa tushe da ban dariya a wasu muhimman rahotanni daga birtaniya da amurka da cewa 'yancin dimokuraɗiyya da 'yanci na yanki na ci gaba da taɓarɓarewa a cikin wani bayani na wata shida da aka fitar jiya birtaniya wacce ta mulkin hong kong a matsayin mulkin mallaka kafin komawarta kasar sin a shekara ta 1997 ta bayyana cewa an kashe wasu muryoyi daban-daban a bangaren zartawa 'yan majalisar dokoki kungiyoyin farar hula da kofofin yada labarai na hong kong amurka ta cima matsayin makamacin hakan a cikin na watanni 12 daga maris shekara ta 2021 yayin da hukumomin kasar sin suka ɗauki matakai da suka kamar da ikon 'yan adawar hong kong na taka rawar gani wajen gudanar da harkokin mulki birni tare da aikata laifukan nuna lumana ta hanyar siyasa gwamnatocin tsakiya da na ƙananan hukumomi mambobi goma na majalisar ministocin shugaban kasar brazil wato jair bolsonaro sai murabus daga makamansu tare da wasu manyan jami'ai uku a wani mataki da aka tsara don taimakawa wajen munkasa makomar sake zaben shugaba da ke gaban babban zaben ƙasar. an sa ran jami'ai za su yi yayin neman zaɓe kafin zaben a watan oktomba da kuma yankin neman zaben bolsonaro a cewar dokar zaɓen brazil dole ne manyan jami'ai su yi murabus daga mukamin da suke yi a yanzu kafin su iya tsayawa takara bikin ya gabatar da takin bolsonaro captain ɗin mutanen da kuma wani faifan bidiyo da aka nuna hotunan tarihin rayuwar shugaba don taya magoya bayansa sanye da korayen launin rawaya na tutar brazil wasu sun hau kan dandamali don ɗaukar hoton selfie tare da shugaban a cewar ministan samar da ababen more rayuwa mai barin gado wato tarsisio da ke fretis a wani taron da aka shirya wa jami'an jiya a jiya gwamnatinsa ta uku bai taɓa ganin wata tawagar ministocin da ke da alaka da shugaban ƙasa ba masu aminci masu kishin ƙasa a halin da ake ciki an naɗa ministan tsaro mai barin gado wato walter braga nato a matsayin mai ba da shugaban ƙasa shawara na musamman ana ganin shi a matsayin babban mai fafutuka don zama abokin takarar bolsonaro za mu leka zuwa fagen wasanni naomi osaka ta yi kuka na awayen farin ciki bayan ta isa wasan karshe na miami open a karon farko kafin hankalinta ya karkata ga wani abu daban tauraruwan jafananci ta au wani abin motsi na motsa jiki kwanan nan kuma bayan dan wasan ya bata mata rai sosai a cikin india wales jiya da daddare a kudancin florida osaka ta kasa ajiye murmushi a fuskarta. osaka ta bayyana a fili game da gwagwarmaya da ta yi da taɓin hankali wanda ya zo kan gaba a ranar gasar french open lokacin da ta yanke shawarar barin ƙasar bayan wasa ɗaya kacal kuma ta ɗauki wani lokaci daga wasan tennis nasarar ci hudu da shida da ci hudu da ci shida da uku da ci shida da hudu da da bionic ta samu nasarar lashe gasar grand slam sau hudu a wasan karshe na ranar asabar inda za ta haɗu da sabon dan wasan duniya wato iga switek duk da cewa ta ɗauki wani abincin dare maimakon dagawa kofinta na farko tun shekara ta 2021 australia open ya mamaye tufafinta australia open ya mamaye tunaninta fiye da komai daniel medvedev dai bai samu kamar komawa kan teburin gasar ba bayan da uba tsukaz ya doke shi a wasan daf da na kusa da ƙarshe na gasar miami open jiya medvedev ya sake zama na ɗaya a duniya inda ya doke ukaz amma zakaran kare ya ci bakwai da ci shida da ci shida da ci uku a filin wasa na hard rock novak djokovic ne zai ci gaba da zama a matsayi na ɗaya a matsayi ɗan wasa a duniya godiya ga paul ukaz wanda ya ci kwallo biyu da ci biyu a ragar rasha to jama'a domin karin bayanai akan sababbin labaran kaftan za ku iya biyo mu a dukkan yanar gizo kamar facebook da youtube mai gabatar muku da wannan shirin umi muhammad nake cewa assalamu alaikum Assalamu alaikum barkanmu da sake samun labaran kafaranta. Mai girma mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo yana da tsayawa a fagen siyasa gaba. sakin Tinubu zai tafi